أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاكرا قوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da sha hudu ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na musabu bin umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a daidai wato a wannan gari na safkwata birnin shehu allah ya ji kansa allah ya masa rahama a kuma wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani bayan sallar la'asar ko ba dai rana ake wallata na ake na sha wuya ne ku an gane to a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sa qur'ani ya cike mu a kamar yadda muka sanar a farko jiya maganan wato abin da ya shafi taimakawa marayu ko daga nesa ne mutum ya in yana da yadda zai yi abin da zai taimaka ya da zuwa ga nan din to ba komai zai iya kokarin ya ainihin wato karaso da shi Allah kuma ya ba da ikon taimakawa akwai tambayoyi wata za mu amsa wasu daga ciki ko ba duka ba a karbar kallon bismillah ba shi Allah ta fikir amma kuma nan kamar wadda ci sai bayani ranar ko ya halatta mutum ya bada wani goro da wanda zai da wannan tambayar akwai shubaha a cikinta shi yasa ko ga yana ta kakkauce mata amma dai zan amsa ta insha Allah an gane mu je tambaya ta biyu ita ce ya ce mana assalamu alaikum ko ya halatta liman yayi magana ga mamu lokacin da yake bada sallah ta farilla ko suna kila da cewa sallar shi ta cika ko ba ta cika ba to akwai guraren da malamai suka ce in ta kama za a iya ainihin wato magana idan yana so ya nemi littafin shehu abdullahi gwandu dau'ul musallina wasu babubuka ne da suke da sarƙaƙiya a cikin muktasar shehu abdullahi ya ɗauke ya baiki ɗari biyu da wani abu ya wake shi ya sa muke faɗa muku an yi malamai a ƙasar nan ana dai rena kawai karatun malamin gida ne balaraban mutanen yamma nan Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama mu je malam ko ya halatta mutum ya sama sunan sana'arsa ramadan kamar fiye wata haka eh tun da suna ne ba laifi ko kuwa inda ita kanta kalmar ramadan in tana da ma'ana da larabci zuwa wajen ma'ana har guda biyar idan kana so kai kokari ka nemi kawamin su na larabci sai ka duba ko kuwa mu je to dan uwa duk abin da yake damun ka Allah ya yi maka na duniya hadda na lahira Allah ya yi mana gabaki da mu je gaba wannan yana da tambayoyi guda uku na ɗaya shi ne malam da yake tsari ko rage a musulunci shi shine bid'a to ni ne da ya a um, tarawi raka a goma sha ɗaya sai kuma na jini ta hajji raka a goma sha ɗaya ne hukunci wannan to wannan matsala ba za a ce bid'a bane duk da akwai wanda suke kausasa baki su faɗa haka amma mu ba za mu iya faɗa ba saboda matsala ce da malamai suka yi saɓani akan ta tun daga sama irin wannan ko sai dai ka ba mutum shawara ka ce ga abin da ya fi dacewa to shi yasa ina so in na samu lokaci ban sani ba ko a nan garin ko a wani gari da izinin Allah ko wasu matsaloli da nake so in fitar wanda ya kamata ɗalibai su kiyaye a babin adabu na saɓani wanda sun kai wajen guda ashirin da wani abu an fahimta don haka wannan matsala ce da su malamai suka yi saɓani a kanta irin wannan in ka zo a babin ilimi sai ka yi bayani ka ce suwa na sun tafi a kada suwa na sun tafi kada amma ni ina ba da shawara cewa da mutum kaza ya dauka da yafi ba ka kausasa magana ka ce duk wanda ya kaza ba mugutadi ne kuma a ciki za ka ga akwai wani wanda yana da wannan fahimtar kuma akai yake kuma wallahi alaƙa shi da Allah ta fita ka an gane to saboda haka irin wannan sai dai ka ba mutum shawara ga abin da ya dace amma kakka zo ka kausa ba baki ka ce to billahi allazi shi yasa ibnu taymiya da mutane suke tuhumarsa da wasu abubuwa akwai abubuwan da babu wanda ya faɗa da su kamar shi yanzu wanda suke jingina kawarijanci zuwa ga shekul islamu bin taimiya littafin shi sarimul maslul kaso uku daga ciki kaso biyu rigima yake da kawarij a littafin shi yasa za ka kana bin maganganun shi yana cewa inna da wa tafsika wa tabdi'a haqqun min huquqin lahi kafurtawa da tafasukantarwa da bid'antarwa zai ce haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin Allah duk yadda kake ganin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rikici da bid'a da ɗan bid'a idan ka koma kuma ka ga yadda ya mu'amalance su abin sai ya baka mamaki akwai mutanen da sun masa abu ya samu dama a kansu ya kamata ya rama kuma bai rama ba sai ya amfani da wato faman afawa aslaha fa ajruhu ala Allah eh, mu je ta gaba malam da wani ne ake wa mutum kisa to laifuka wanda suke ake wa mutum haddin kisa suna da ainihin wato dama sai ka nemi littattafan da suke da alaƙa da buka na ridda akwai wanda ake ba mutum dama ya tuba akwai wanda ba a ba mutum dama ya tuba daga ciki akwai matsalar zagin annabi muhammad ya sa ibnu taimiyya ya faɗa a cikin asaribin masulul ya ce wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai sai da tuban ya mai amfani a daga ya ce amma na jasa ne sai an kawo da shi daga bayan ƙasa an fahimta sau da ka zagin Annabu da taɓa mutuncin shi ba daidai yake da taɓa gama garin raguwar mutane ba eh mu je ta gaba eh za ka iya idan taimakon da sallaman za su zamanto wasila ne zuwa ka kira shi ka nuna masa hanyar da yake ke ba ta da kyau da ma da su malamai suke ce masa al-maqasid laha a hakamul wasa'i ma la illa bihi fa huwa mai wajibu in ka dan shi a akan bata ba za ka iya masa da'awa ba kana ahli sunna ya fahimci shi an cin da yake kai bata ne sai ta hanyar za ka iya mai sallama ko ta hanyar in ya shiga matsala ka taimake shi to da taimakon da sallaman su ma sun zama sun zama dole amma in ba wani dalili haka kawai to wannan sai a hankali in mun tashi wata rana in aka ɗibo maganganu tun daga kansu maliku har zuwa kansu shehu usman dan fudu har su shehu abdulkadir jilani a cikin alguniya maganganun da suke akan mutanen nan mu ko faɗa ma ba mai maganganu masu zafi masu ɗimi wannan shi ne kuma kamar yadda na faɗa mafi yawancinsu a nan najeriya za ku kaso ɗari daga cikinsu tamanin an yi amfani da jahilcinsu ne aka tura su cikin aƙida an gane to saboda haka dole ka nemi kayan aiki in kun haɗu da wanda yake kan wannan aƙidar ka zama kana ɗayan uku na farko dama yanzu wanda ba su shiga ba a tare su kar su shiga aƙidar na biyu wanda suka shiga ciki ya za a fito da su na uku wanda ba za su fita daga ciki ba to ta hanyar tattaunawa da su da mu'amala da su a tabbatar an sa musu shakka da kokonto akan shi an ce wata tattaunawa kakka bari ni kullum abin da ban yadda da shi ba ban yadda ina ahlus sunna wai a kawo farmaki ni zan ya kariya ni ban yadda da wannan ba sai dai in kai ma hari kai ataki ita ce ka'ida kawai to da ka kakka bar dan bid'a ya zauna wai shi zai kawo maka atakin ya kawo maka hari ka kare a'a kai ka kai hari a kare ita ce ka'ida to da haka da ku je in shi ana kawo shubuha ana warwarewa gara kai ka kai shubuha malaman suna warwarewa sai ka zauna lafiya in kun haɗu da shi ka wurga mai shubuha Ke to an ce abu ikiran nan annabi ya faɗa ya ce inni sharaktu fikum ma in tamassaktum bihi ma akwai lan tadillu abadan akwai lahi wa itrati akwai lahi wa sunnati ko ka tambaye shi littafin Allah dai gashi to ita kuma itiran ina take ɗaya kenan sannan wani dalili ne ya ce za a yi riko da ikiran husaini shi kaɗai banda ikiran hasan sai ka kaga wannan tambaya ce ya je duk ya gama zagaye zagayen shaida wala ba zai baka amsa ba kuma in ya je zagaye malaman kaf ba su da amsa da za su bashi gobe in ya dawo ka sake mulmula mai wata haka ya kamata ka amma ka ban mutum shi zai kawo maka ka zo mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akara maka Allah to yanzu ma an ce kaza to yanzu ya ra'ayi kaga bai kamata an gane to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون لله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم Allah ta'ala ya ce kai fa takfuruna billahi ya za ku kafirce ma Allah wa kuntum alhali kun kasance a muwatan matattu ne ku fa ahyaakum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da ku thumma yumitukum sannan zai sake kashe ku thumma yuhyikum sannan ya sake rayar da ku thumma ilayhi turja'una sannan ga Allah ne kadai kowa da kowa zai koma da haka malaman balaga sukan ce a nan gurin an yi amfani da kaifa takfuruna wato al-iltifatu waigawa min al gaibi ghaibi wato min al-kalamil wato ghaiba ila al-huduri lit-tawbih wat-taqrir daga wanda ake magana da shi mukhatab sai a canja sai a amfani da wato ga'ib ko ana magana da ga'ib sai a koma amfani da ne da mukhatab yanzu ba Allah ya faɗa a aya ta ba ya ce allazina yanquluna aya a cikin yanquluna bai nuna maka cewa wanda ake magana ga su yana nuna su waɗanda suka warware alƙawarin Allah min ba'da mithaqihi bayan mai wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasiruna to wannan algaiba ne to sai aka tashi daga uslubi na wato alghaiba wa'inda ba sa nan sai aka dawo usulubi na alhadis tunda tan baya wato yanquduna ne ko wa yaqtauna wa yufsiduna anan sai Allah ya ce kaifa takfuruna sai aka yi amfani da ta'ul khitab ta yaya ku nan za ku kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan aka kawo kaifa ismul istifhamun ne mabniun alal fathi fi mahalli nasbin hal saboda jimla ta takfuruna da za ka riga ta biyo ainihin wato a bayan shi da haka Allah sai ce kaifa takfuruna ya za ku kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala sai aka kawo jimla haliya wa kuntum alwawawul hal kun fi'il madin ne na qisr mabnin ala sukuni littisalihi bit ta'il mutaharrika والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل نسب اسم كان والميم علامة الجمع أمواتا شيني خبر كان منصوب ذاك والجملة من كان واسمها وخبرها شيني في محل نسب حال shi yasa suka ce duk inda wawun ta zo to akan kaddara kat bayan wawun din kenan kaifa takfuruna billahi wa qad kuntum amwatan alhali tabbas sun kasance da ku matattu ne mun faɗa mun ce mutuwa ta farko shine lokacin da mutum yake ɗugun bani mutum yana matacce ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce hal ata alal insani hinun min dahar dahr lam yakun shay'an sai ce inna khalaqnahu min nutfatin amshaj mu muka halitti dan adam daga dugun mani wanda muka cakuɗa shi lokacin da mutum yake ɗigon mani yake jini yake musga a lokacin da yana matacce sannan sai a turo mala'ika sai ya busa masa rai ne fa'a a yaku, sai a raya ku ba shi bane sun mai rusalu ilayin malaku bayan fuku har ruha sai ya busa masa sai ya busa masa rai ne wa kuntum amwatan fa'a a yaku, shi sa. za ka ga dama mun ce abu guda biyu rai da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka aranta dama daga sama ta zo gangar jikin nan na dan adam da kake gani ba shi da wani amfani yanzu a nan gurin duk wanda aka cire masa rai to gangar jikin ba ta da amfani da za a yi sati sai a bar shi a masallacin nan masallacin nan ba zai shigo ba ke yasa wani malami ya ce wa ruhu fika wadi'atun udita rai da kake gani aro aka ɗauka aka baka ta tarudda habir ragami minka wa tuslabu kuma ko kana so ko baka so akwai waɗanda suka baka aro kuma lokaci zai za su zo su tsaya suke a basu kuma ba wanda ya sai musa ya ce ba zai bayar ba babu ko akwai da aka gashi tun daga wancan lokacin ka fito daga ciki ga ka kana rayuwa ana nan ana nan ana nan wato sun ma'ahayakun ku sannan bayan Allah ya rayar da ku sun mai metu sannan sai ya sake kashe ku ko kuwa haka da ɗaya ɗaya bayan ɗaya an je taro a mutu wani ya yi shiru ya mutu wani yana kuka ya mutu wani yana dariya ya mutu wani ya shiga ba zai fito wani ya fito ba zai shiga ba kuma nan da kake gani kowa ɗayan biyu ne zai faru da shi akwai ranar da in ka kwanta to ba za ka tashi ba akwai ranar da in ka tashi ka gama kwanciya kuma kuma ka jira da kyau ka gani akwai ranar da in ka kwanta to ka gama tashi akwai ranar da in ka tashi to ba za ka koma ka kwanta ba kuma? kowanne daga cikin manan ɗayan biyun nan ne zai faru da shi shi yasa Allah ya ce sun bayu kuma sannan ya kashe sannan mutuwan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya wakilta mata shugaba yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kuma ila rabbikum turja'un sannan aka zo aka dora wa shi mala'ikan masu masa rafiya wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarridun Allah ya ce in mutuwa ta zo manzanni na mala'iku na mutuwa za su zo su karɓe ka a wannan lokacin kuma ba sa yin sakaci akan aikin da Allah ya sa su shi kuma Allah da ce, Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha saboda shi yake bada umarni duk wata rai da ka gani sama ko ƙasa a karɓo ta shi yasa Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala bai taba yiwa ga kowace rai a sama da ƙasa ka mutu sai da izinin Allah in yau Allah ya kalli wani a garin Sokoto ya ce ya bar duniya ba mutanen sakkwata ba da najeriya da duniya in mutanen farko da na ƙarshe wannan za su zo ce ba zai bar duniya ba babu wanda ya isa ko akwai ke sa wani zai samu ne ta alga ta malam abubuwan nan na samu muna so mu daina ta amma kaji kaji kaza kaza kaza kaza kaza sai ce bari faɗa maka abu biyar yace in ka san Allah zai ce a yi abu ka ce ba za ka bai ce a bari ba za ka iya bari ba yace na farko ka daina cin arzikin shi ka kirkiri naka wa ya mallaki wannan bawo shi ya ce da kai da kaya mallaka ne to shi Allah lillahi mulku samawati yace ba zai yi ba yace yi yace to idan ka tashi in za ka yi saɓon ka yi a inda yake mallakar ka ne wajen ba nashi ba ne yace bai yi wa yace to ka yi a inda bai san me ake yi ba a gurin زي بيان ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو كيسا الإمام ابن كثير يشي وأنما إياتي علمية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بعلمه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ya ce ba zai yi ba ya ce tsoron da ya turo mala'ikan mutuwa ya ce a ɗauke ka kace ba za ka ba ya ce ba zai yi ba ya ce to in aka tsaye da kiyama ya ce wa mala'iku ku zuhu fa gullu a kama ka a kai ka wuta ka ce ba za ka je ba ya ce ai ba wanda ya mallaki wannan ranar da ko magana ma ka isa kai ba sai an baka dama kai to in kana da hankali wanda ya mallaki abu biyar din nan arzikin da kake ci na shi inda kake zaune mallakar shi ne duk abin da kai ya sani yau da zai turo ya ce a ɗauke ka babu wanda ya sai hana sai an tafi da kai da za a je lahira ya ce a kai ka wuta babu wanda ya sai magana ya tambaye shi dan ne to kakka kuskura ka bari ka zaɓi ku zauna lafiya da shi ku ɓata da kowa saboda shi kakka kuskura ka bari saboda daɗaɗa mu wani ma'aluki wanda bai mallaki waɗannan abubuwan biyar ba shi ka daɗaɗa mai wanda ya mallaki wa'annan ku saba da shi kakka kuskura ka bari ku haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin ayon ƙur'ani da dama ya ce aina ma ta kuno da mautu wala kun fi burudin din da kake mutuwa za ta tize ka sai ta ɗauke ka shi yasa Allah ya ce kul fadara'u an fusi da mauta in kun kuntum ke. in mutum ya isa in mutuwar ta tashi zuwa ya tunkuɗe ta ya hana masa zuwa Allah ya ce kul innal mauta alladhi tafiduna minhu fa innahu zaka gama gudu sai ka gama gudu sai ka ci karo da ita kuma ba nan lokacin Ebola ba haka kawai cikin dare sai ka ga ana gata nan zo gari kala sai ka ce mutum ko dan ba ya haka ba an yi wataƙila ana gata nan taro salatan mafara gata nan in daga nan ne a ce gata nan ta kabin nake wani mai sai da gishiri yake tun da yake a rayu shi ba taba cinikin gishiri ba irin rana da daddare aka je aka taso shi duk gishirin da ke san shi sai da ya kare rana saboda an ce a sha gishiri a yi wanka da shi akwai wanda tsofaffin su suka dinga shi ne musu saboda sun ki wanka da gishiri sun kishin gishiri me yasa lokacin ake yin haka saboda an ji labari ga ebola nan ta zo sai aka yi rashin sa'a wasu kuma suna da hawan jini sun sha gishiri sun yi wanka da gishiri sai suka tafi lahira ba shi kenan ba sai yasa Allah ya ce kul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum to saboda haka Allah ya amfani da kalmar mutuwa guri ɗaya har guri 35 a Qur'ani inda ya fara ayat da muka wuce auka sayyibin min as-sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iqi hadar al-maut inda ya kare a ƙur'ani shine zai khalaqal mauta wal hayata kuma ayyukum ahsanu daga nan in ka fara zuwa can zai baka guri guda 35 ne inda Allah subhanahu ta'ala ya amfani da mutu. shi yasa Allah ta'ala ya ce falola idza balagatul hulqu me yasa lokacin da rai ta riga ta zo karan karan wa antum hina idin idan kana jinyar babanka wanka akwai matakin da kana kallon mutum ka tabbatarwa na ba zai tashi ba Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kusa da shi ta hanyar wanda za mu ɗauko su kiran shi amma ba za ku gani ba ne in mutumin kirki ne za a turo mala'iku iya ganinsa za su zauna da hasken fuska annabi ya ce fuska ta fi rana haske in kuma mutumin banza ne to haka za a turo mala'iku masu baƙaƙen fuska shi yasa da Allah ya tashi sai rantsuwa da bangarorin guda biyu yace akwai wannazi'ati garda akwai shi dati ne kai duk yadda kake so faridwanu ridwanu ai wa maliku maliku mai tsaron wuta ai shine maliku ko mai tsaron wuta kuma shine aljanna kai duk abin da ka ga dama ai Allah ya san akwai inda za a ba inda za ka tsiri ina za ka to shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya wani gurin yace kalla idza balagati taraqi wa qila man idan mutuwa ta zo kiran kiran me haka za a dinga cewa waye mai magani a dauki mutum a asibitin me sunan asibitin nan garin kudu daga nan a ce to wannan matsalar ta fi karfin sa a buga sai dai a yi turai a yi tan eh ba shi bane zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin kowa yake wa gudu kakka bata ma kanka lokaci ali bin abi talib radiyallahu anhu cewa ya dama lidulil maut an haife ku ne dan ku mutu kawai ba shi kenan ba in dai ka rayu to lazimi ne kuma mutuwa a kanka dole ne kawai kakka bata ma kanka lokaci in ka gaba ka mutu ba to lokaci ne bai ba kuma lokacin yi wallahi ba wanda ya isa ya hana ka mutuwa da haka za a zo ana ta wakila man waye mai magani a ɗauke ka a yi amerika da kai a ingila da kai a ina ne a yi saudi germany da kai amma shi wanda ake ɗawainiyar da shi allah ya ce wa zanna an na shi ya tabbatar ranar sai ya rabu da duniya ai ba shi yasa wani malami ya ce inna tabiba bi tibbihi wa dawa'i la yastati'u difa'a maqdurin atara likita da likitancin shi bai isa tun kuɗe maka abin da Allah yake turo wa dan adam da mutuwa ko ya isa sai ce, malik tabibi ya mutu bidda'il ladhi kada kana yuri ghayruhu hufi ma mada shi ma kan shi likitan me ka yake mutuwa duk da maganin da yake ruda wani yana da shi ko ka taba ganin wani likita saboda tsabar kwarewa a gidan likitanci ya kare ma shi mutuwa sai yace matar mudawi wal mudawa wallazi dawa a wa huwa wa manishtara mai maganin da wanda za a tura siyo maganin da wanda ya kirkiri maganin da mai sai da maganin da wanda za a yi ma maganin kowa sai ya mutu wallahi Shi shine masu ilmudawi sannan ya sake cewa inna tabiba lahu ilmin ya dulli bihi in kana lil a yami ta ahiru likita yana da maganin da zai baka yi maka amfani amma idan kana da rago kwanaki a duniya hatta idan manta had ayyamu rihlatuhu idan kwanaki suka yi lokaci ya za a turanta za a bar duniya harar tabibu shi ma likitan sai ya rude wa duk wata allura da zai amfani da shi sai ya tayar gare shi a tsira wannan a ce ai ba a gano wajen jijiya ba ina ne wajen jini ai awa kaza ana neman jijiyar da za a nemo wani ba a saka oho mutuwar ce dai wallahi ba za a kauce mata ba wannan ita ce ka'ida to sun mai ku bayan mutum ya rayu ya mutu ya je kabari ya zauna sannan sai a rayar da shi kuma sai ya tashi shi yasa Allah ta'ala ya ce alhakumu attakasu alfahari da dangi da gurin sai mutane sun kara duniya ya hana mafi yawancin mutane su bauta ma Allah ana nan ana nan hatta zurtumul maqabir sai kun kai makabari ziyara ba wai wanda zai je ya dawo ba shine ya je kai ziyara a'a me yasa aka ce zurtu yanzu idan wani ya taso daga wani gari kana nan sakkwato ya zo gurinka idan adadin duk kwanakin da zai inda ba zama ya zo na dindindin ba zai gama abin da yake ya koma ne hayan yanzu yana nan a matsayin shi na mai ziyara ne to kabari kuma da za ka je ka zauna gurin ba gurin zama ba ne na dindindin yana da lokacin da za ka tashi ka bar gurin shi yasa Allah ce hatta zurtumul maqabir ana nan ana haka to mutane har sai sun dinga kai mu makabarta ziyara ɗaya bayan ɗaya yau a je a binne wannan a dawo jiwa a je a binne wancan gata a je a binne wannan bi tun ana mutuwa kana ma wani kuka wata ran kuma sai a ma kullu bakin ba fa sayi buka ba duk sanda wani zai mutu ka zauna kana mai kuka ko lokacin da kai za a yi makukan ai shine wa kuntum amwatan kuna matattu ana nan za ka je ka zauna a wannan gurin kuma rayuwa fa a hayaku tun daga kabari zai fara rayar da kai dan amsa tambaya shi yasa da yace kalla saufa ta'lamuna Allah yace da sanna za ku sani a yaushe tun daga cikin kabari sannan sun makalla sannan za ku sani a yaushe sanda mutum ya bar kabarin ya tashi ya je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya sani guda biyu za ka sani sannan za ka yi mai za ka sani shi yasa yake kuma ilaihi turja'una sannan kuma gare shi ne kadai sai aka kawo ilaihi aljaru wal ba a ce da turja'una ilaihi ba sai aka ce ma ilaihi turja'una dan a nuna cewa kowa da kowa makomarsa gurin Allah take Fudailu bin iya sun haɗu da wani mutum da suka haɗu da shi ya kalli mutumin ya ce masa kam umuruka nawa ne shekara ka yanzu sai mutumin ya ce masa na sana yanzu shekara ta sittin ne a duniya sai ya ce to in ku kayi shekara sittin alama ne ka kusa za ka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya fashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna saboda annabi ya ce al'umma shi mafi yawancin shekarun 60 au 70 ne shekara 60 ne ko saba'in? in ka samu karni ɗaya shekara ɗari da ka samu a wannan shekara ɗarin mutanen kaso ɗari daga ciki kaso tamanin? duk sun koma zuwa ga Allah shi kuma annadir abin da yake ɗan kaɗan ne kalma adum kaman babu shi wanda suke haura shekara saba'in ɗin ko sittin ba su da yawa ba su suka fi yawa ba cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shekara ta sassin ya ce to in ko yi shekara sassin alama ne fa ka kusa ka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya fashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji sai fudailu bin ar ya ce masa a ta'arifu ma'anaha wannan kalmar da ka faɗa ka san ma'anarta kuwa sai ya ce masa na'am a'arifu anni lillahi abdun wa anni ilaihi raji ya ce na san ni bawan Allah ne kuma zan koma gurin Allah sai ya ce masa ya akhi ya kai dan uwana man arafa annahu lillahi abdun wanda ji ya san cewa shi bawa ne na Allah da gaske wa annahu ilaihi raji'un kuma akwai lokacin da zai zo ya koma gaban Allah sai ya ce masa falya alim annahu mawqufun bayne dai ya sani akwai ran da zai zo ya tsaya gaban Allah ya ce wanda ya san kuma akwai ran da zai zo ya tsaya gaban Allah falya alim annahu mas'ul ya sani za a masa tambaya wa man alima annahu mas'ul wanda duk ya san ko akwai ranar da za ta zo Allah zai tsayar da shi ya masa tambaya ya ce masa fala budda an yi idda ali jawaba dole kai tanadin amsa kafin ranar da za a yi maka tambaya shi yasa Allah ne kaɗai da zai tambayi mutane tun kafin a je sai da ya faɗa maka ga wanda zai maka tambaya akan shi don ka shirya kada a je ka ce to a kai wallahi baka san abin haka yake ba a ina haba malam ai baka isa ba in dai ka riga ka tafi ka je can ka ce baka sani ba ai shi Allah ya sani ka sani ko baka sani ba baka ita kamar maiwa kuma annabi ya faɗa yace ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu babu wani daga cikin mutanen duniya sanda Allah zai tsaye da shi ya masa tambaya sai ya magana da shi kuma laisa bainahu baina bainahu turjumanu tsakanin kai da Allah babu wanda zai maka translation wai Allah ya tambaye ka baka gane me yake faɗa ba sai an nemo wani ya ce wai shi ya huta a lahira tun da an ce da larabci za a magana shi ya ba jin larabci yake ba ya ce Allah ya kama lahira za ka gani za ka fi ko ba za ka jama wallahi in Allah ya tambaye ka sai ka gane abin da yake faɗa kuma ba wani wanda za a nemo waye maka translation wai wai Allah ya tambaye ka baka gane me yake nima dan Allah ya maka dan ƙarin bayani wani ina annabi yace laysa bainahu wa bainahu turjuman yace fa yanzur aymana minhu ka duba hagu dama fala yara illa ma qaddama wa yanzur ashma'a minhu fala yara ka duba hagunka ba za ka ga komai ba sai abin da ka zo da shi na aiki dama ba haka dan haka annabi ya ce mutane su ji tsoron Allah su tashi su yi aikin da za su kare kansu daga wannan wutar ko da ko tsagin da za su bara Allah madaukakin sarki ya shirya da mu wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ghafir yace qalu yan wuta in sun shiga Allah ya tsare mu za su ce rabbana amatta nasnatayn Allah ka kashe musu biyu wa ahayita nasnatayn kuma ka raya musu biyu fa atrafna bi dhunubina Allah yanzu fa mun tabbatar da laifukan da muka yi bayan an sa su wuta za su ce fa hal ila khurujin min sabil Allah akwai yadda za a yi Allah ya ce zalikum kun samu kanku a wannan matsayin ne saboda kudin nan kun kasance bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum in an kira ku an ce ku bauta ma Allah shi kaɗai kar ku haɗa shi da kuwa sai ku kafirce mai amma wa in yushrik bihi wa in bihi in aka haɗa Allah da wani tu'minun sai ku yadda da haka na ka fal hukumu lillahi da aliyyil kabir yau hukunci ya tabbata ga Allah shi kaɗai wanda yake ɗaukakar ta tafi ta kowa kuma girman sa ya fi girman kowa shi yasa abul hayyan wato muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf wato bin hayyan asiruddin al-andalusi wanda ya rasu hijira ta 700 da 70 da 745 yace thumma ilayhi turja'una min at-tarhib wat-targhib ma yazid al-masih yace a cikin wannan ayar Allah ya rufe ce ce thumma ilayhi turja'un akwai kwadaitarwa akwai kuma tsoratarwa kwadaitarwa ga mutumin da zai tashi aikin alheri tsoratarwa ga mutumin da yake saba ma Allah subhanahu wata'ala akwai ranar da za ku haɗu da shi subhanahu wata'ala Allah ya kama haɗu da mu da shi lafiya lau ko kuwa wani malamin mu in yi karatu ya karatu sai ce Allah ya kama lahira da gaskiya mai kallo in ka tafi lahira da gaskiya za ka yi kallon rigima malam za ka in Allah ya da sanda za a je cikin karkashin inon al'arshi za a samu muna zaune sha Allah cikin nau'ikan mutanen nan bakwai da annabi ya faɗa in Allah da sai mun samu kanmu a ɗaya daga ciki da shi yasa samari ku ji tsoron Allah ku dawo a kama harkar addini don ka samu kanka cikin shabun na sha'afi ibadatin lahi subhanahu wa ta'ala saurayin da ya taso yana matashi ya rike addinin Allah har ya koma zuwa ga Allah a haka duk rigimar da za a lahira kana zaune za a ce ka je karkashin inuwa al'ashi ka zauna kuma ranar ba wata inuwa sai ta Allah kana kallo wani ya sha kowa na an taho gaban Allah ba abin da ya dame ka wallahi wanda Allah ya je ya zaunar da shi inuwa sa me zai dame shi alƙiyama. ba abin da zai dame shi aya ta gaba Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce huwa allazi khalaqa lakum huwa allazi khalaqa lakum ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات وهو لكل شيء عليم الله يتي هو الذي شيء الله شيني ونندخ لكم يا خالد تصبوا دكو ما في الأرض duk abin da ke cikin ƙasa jami'an gabaki ɗaya sun mastawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya damfara ilis sama wajen halittar sama fasawahun na sai ya daidaita halittar sammai saba a samawatin sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah kowane irin abu karami da babban sa ba abin da bai san da shi ba al-imam al-qurtubi da ya kawo wannan ayin sai a cikin ta akwai matsaloli guda goma yace ta farko da Allah yace huwa allazi khalaqa lakum shine wanda ya halitta muku yace ma'anahu shine ikhtara'a wa awjada ba'da al-adami wanda ya kirkira halitta ya samar da ita bayan babu wanda mun faɗa a farkon suratul fatiha ko mun ce banda Allah babu wanda yake iya samar da halitta daga babu yace wa qad yuqalu fil insani khalaqa inda insha'ihi shay'an shi yasa idan ka hada wani abu da wani abu sai a ce masa al amma ba irin na Allah ba shi yasa yace hada khalqul lahi fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni wannan ita ce halittar da ne ku nuna min wanda ba ni ba me ya halitta bai isa ba in dai kai abu ka kirkira abu daga babu ne ka samar da shi sai dai ka hada wani abu da wani abu ka samar da wa da wani abu shi zaka iya yi amma wanda ke kirkira babu ta samu Allah ne kadai ke yin haka da haka yace ibnu kaisan ya faɗa ya ce kalakalakun aimin ajalikun na halitta saboda ku wasu ka ce shi ne ma'anarsa wato kalakalakun na halitta saboda ku shi yasa a tashi abdullahi gwanda a cikin wato littafinsa na tafsiri diya utawi da ya gama ƙarƙashin da zai kalakalakun mafil abdu jami'an sai ce wannan dalili ne akan cewa kowane irin abu asalinsa ne halal ne sai an samu dalilin da yake haramta shi inda na amfani ne wannan ita ce ka'ida amma in abu ibada ne to ba a yi sai an samu nassi daga Allah ko annabi ya ce a yi ita ce ka'ida kawai to mutum sai ya zo ya bida addini dan yare yana ga kuma ya ce wata za ka kawo mai dalili kar ka bari wani ya zo ya bida ya ce wata kawo mai dalili a'a shi ya kamata ya kawo dalili duk wanda ya abu da sunan addini ba kai za ka kawo dalili na ba za a yi ba shi da ya ce a yi shi zai kawo ni. mutum ya zo ya kawo abu da sunan addini kuma ya ce ka kawo mai ai yana kama yi yana kai wallahi an gane Allah ya sa mu dace akan faɗi kalman alkhalqu a larabci da ma'anan al'ijadu min al'adam samarwa daga babu ita ce ayar da muka karanto a baya ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun samar da abu daga babu banda Allah babu wanda ya isa yi sannan at-takharrus wal wato kirkiran ƙarya ana ce masa al shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ce in hadha illa kulukul awwalin wa ma hannu bi mu'azzabin ma'ana wannan wato ƙarya ce ta mutanen farko mu ko mun je lahira ba za a yi mana azaba ba shi yasa annabi ibrahim ya ce wa mutanensa inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna kun ga watakhluquna ba da ma'anin kuna yin halitta ba fa watakhluquna ifka kuna ainihin wato kirkiran ƙarya da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ma sami'ina bi hadha fi millati al-akhirati in hadha illa ikhtilaf wannan kawai kirkiran ƙarya ne sannan akan ci alkhalqu da ma'anan at-taswiru a hada wani abu da wani abu shine wanda annabi Isa ya ce anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati tayri fa an fihi fa yakunu tayran saboda wani abu da wani abu yake haɗawa da ɗan adam sai dai iya wannan amma bai isa ya samar da halitta daga babu ba babu wanda ita wannan sai Allah sannan alja'alu sanya abu ma ana ce masa alkhalqu shi yasa Allah ya ce wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun sannan annuku yin furici ma ana ce masa alkhalqu shi yasa idan yan wuta suka shiga wuta za su yi wa qalu lijludihim lima shahidtum alaina قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون sannan ainihin wato mutuwa ma ana ce mata alkhalqu shi yasa Allah ya ce qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum sannan addinu ana ce masa alkhalqu shi yasa yake fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila da khalqillah suka ce babu canji ga addinin Allah shi yasa ayat da muka kawo jiya da shedan yace wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallahi akwai malaman da suka ce shedan su ya umurci mutane sai sun canja addinin Allah kuma da halittar Allah ta zahiri da addinin Allah duk ba wanda shedan bai sa an canza ba ko ba a canza ba an canza to haka yadda ya faɗa a nan gurin yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an to haka ya faɗa a wani gurin yace wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma jami'an minhu Allah ya hore abin da ke sama da ƙasa baki ɗaya wato dan amfanin ainihin wato mutane inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna a cikin wannan akwai abin lura amma ga mutane masu tunani sannan ya ce sun mastawa ila sama'i sannan ya fara wajen halitta ainihin wato sama muhyiddin abu muhammad al-husayn bin mas'ud al wanda ya rasu hijira ta 510 yace ibnu abbas ya faɗa wa aktsaru mufassiri salaf da mafi yawancin masu tafsiri na magabata suka ce ai irtafa'a wato ila sama'i Allah subhanahu wata'ala ya daukaka zuwa sama ibnu kaisan da al-farra'u da jama'a daga cikin masu malaman nawo suka ce ai aqbala alal khalqis sama' Allah ya fuskanta wajen halittar sama bayan ya halicci mai ya halicci ƙasa sukan ci akan ci ƙasa da li'annahu khalaqa awwalan thumma amada ila khalqis samai domin sai da ya fa halicci ƙasa sannan sannan ya dumfari wajen ya halicci sama ya faɗi wannan a cikin suratul fussilat cewa qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada kuna kafir ma Allah wanda ya halicci wato ƙasa cikin kwana guda biyu sannan ku sa masa kishiyoyi sai ce zalika rabbul alim wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa barakaha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an sai ce summa tawa ila samai summa tawa ila samai shine summa qasada ila khalqis samai sannan Allah ya fara wajen ya halicci sammai ainihin wato guda ainihin wato bakwai shi yasa al-imam da ya zo a cikin tafsirin shi sai yace wa hadhihi al-ayatu min al-mushkilat wa'annan aya tana daga cikin ayoyin da suke suna da mushkiloli yace wan nasu fiha wan nasu fi shakalaha mutane a cikin abin da ya kama da irin wa'annan ayoyin yace ala salatata awjuh sun kasu gida uku qala ba'aduhum akwai wanda suke cewa na qara'uha mu dai wa'annan ayoyin zamu karanta ta wa nu'minu biha za mu yi mai imani da ita wala ha? ba za mu fassara ta ba za mu batta yadda take ce wa zahaba ilayhi kathirun min al-a'imma wannan shine abinda malaman farko suka tafi akan shi za mu yi imani da ita yadda take ba za mu yi mata wani fassara wanda ba wannan ba ce wannan an ruwaito daga maliku an anna rajulan sa'alahu an qawli Allah azza wa jalla ar-rahman 'ala al-'arshi qala maliku sai al-imam maliku ce masa alistiwa'u ma'alum yace al-istiwa'u ghairu majhul yace idan an ce al-istiwa'u a wannan abu ne wanda yake sananne amma wal kayf yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshin shi majhuli ne babu wanda ya sani yace masa wal imanu bihi wajibu yace mu kuma min imani tunda Allah ya faɗa a Qur'ani dole ne yace wasu alu anhu bid'atun kai kuma wannan tambayar da kake dan bid'a ne yace wa araka rajulan ina ganin wa araka rajulan sau'in ina ganin kai mutum ne mugu yace akhrijuhu ku fitar da shi wasu suka ce na qara'uha wa nufassiruha ala ma yahtamiluhu zahir za mu karanta ta akan yadda zahirin yake nunawa sai yake cewa wa'annan su ake ce musu mushabbiha za su ce sun imani da ita za su karanta ta yadda take amma idan sun tashi sai su tashbihi sai su to tunda Allah ya faɗa ya ce ya daidaita to ga ma yanayin daidaita sai su faɗa kaga wannan mushabbiha ne da haka mu ahli sunna ba mushabbiha bane kuma ba mu'attila bane mu kuma ba ba mu matsila bane ko ɗaya babu wannan ita ce ka'ida da ya kawo sai ya ce wa qala ba'duhum naqra'uha wasu kace to mu za mu karanta ta amma wa nihilu hamluha ala zahira za mu yi tawili ba za mu ɗauki lafazin akan zahirin ba wannan ina faɗa ne saboda akwai 'yan malikiya su je su duba tafsirin al-imam al me ya faɗa ka ko san duk bala'in malikiyancin ka baka kai su imam al ba ko ka kai ne hidimar da su al-imam al-qurtubi suka yi malikiya akwai dan da isa ya mata ne yanzu babu to ya faɗi wannan da ya tashi ya tafi cikin suratul a'rafi a aya ta 54 a can sai ya ce wa kana salafu al-awwal magabatan mu na farko radiyallahu anhum la yaquluna bi nafi al-jihati ولا ينطقون بذلك بل نطقوهم والكافة بإثباتها لله تعالى yace magabata ga baki wannan sifar da Allah ya tabbatar wa da kansa suna tabbatar masa da ita in jiwa abin bakin ciki nan ƙasa sai kaga mutum ya yarda da fiqhun maliku amma bai yarda da aqidar maliku ba ai har gara ma ka yarda da aqidar maliku ki yarda da fiqhun maliku kuma mai wannan aƙidar gobe shi ne zai ce an zage malaman fiƙi ko kuwa to ga al qurtubi abin da ya faɗa kenan sai ya ce kama naqata kitabuhu wa akbarat rusuluhu kamar yadda littafin Allah ya faɗa kuma manzannin shi suka faɗa yace wa lam yunkir ahadun min as-salaf as-salih inji al-imamul qurtubi kaga yanzu magana da na faɗa sai wani ya ce gobe sai ya duba ya ce alaga ta malam maganar da ka faɗa kaya ƙarya imam na bai faɗa ba ga kurɗubin a nuna mana gurin yace ba a taɓa samun wani daga cikin magabata ba ya yi inkarin cewa na stawa ala arshihi ya yace ba a taɓa samu ba in ji al-imam al wani daga cikin Asalafu salihu ya yi inkari cewa Allah subhanahu ta'ala bai daidaita akan arshi ba kuma daidaitar ta hakika amma ya daidaita ya bar makansa sani babu wanda ya sani in ji wa in ji sai ya ce wa khussal arshi bi zalika li annahu a'zamu makhluqati wa inna ma jahilu kayfiyat al-istiwa kawai sun jahilci kayfiya sai ta istiwa fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu babu wanda ya san haqiqanin wannan sai ya ce qala malikun rahimahullah sai ya ce al-istiwa ma'lumun ya'ani fil lugha wal kayfu majhul wa su'alu an hada bid'atun wa kada qalat ummu salma radiyallahu anha yace haka nan ummu salma ta faɗa wace ce ummu salma mata annabi al-imam al-qurtubi yace haka ta faɗa amma yanzu da kati, Allah ya daje ta shikenan sai gari ya kama da wuta shikenan sai rigima ta tashi wannan na faɗa ne a je a duba littafin ba dan malikiya wani to a a duba shin al-imam al-qurtubi maganan nan da na karanto ya faɗe ta a cikin suratul a'raf ko bai faɗa ba in kana so ka more sai ka je ka taho gobe da qurtubin ka ce a gashi a nuna maka gurin kuma ya ce magabata haka suka tafi to mu muna san abin da magabata suke ke ba za mu saki mu koma fa lafa min ba ba'dihim khalfun ba ada'u salata eh to wannan ada'u al ba wattaba'u shahawat maliku sagis mai risala gidan waye a nan kasar babu risala duk littafin da ake a nan kasar in ba qur'ani ba risala ta gefe ba mai risala hijira ɗari uku da wani abu ya rasu malikun sagir ake ce da ya rubuta risala ya buɗe baban aƙida da ya zo a ciki ba cewa wa annahu fawqa hil majidi bi yi ba Allah yana saman al'arshin sa da zatin sa mai girma ba haka mai risala ya faɗa ba da fa risalan nan fa a gidan kowa ba amma dan abin nan sai a kyale mai risala kai sai a zo a diran ma kai ma gani kai ka karanta in wannan abun matsala ne to me yasa ba a fara wasu mai risala raddi ba tun kafin mu muzu a ce ba daidai bane kuma ka a karantar da yasa a nan kasar to sai ga mutum ya yi da fiqhun maliku amma ya ki yadda da aqidar wa al-imam maliku to shi yasa saka ce kalman istawa a larabci idan ta zo da ila shine kasada kamar yadda Allah ya amfani da ita ala. idan kuma kalman istawa ta zo babu ila babu ala to tana nufin wato kamula shi yasa Allah ya ce wa annabi Musa walamma balaga ashuddahu wastawa wato wa kamula kenan Allah sai ce atinahu hukuman amma kalman istawa ala larabci ba ta taba zuwa da ala ba a gabanta ko a bayanta in ba tana nufin daidaita ba a ƙur'ani kuma duk wanda ya ce fin haka in dai ƙur'ani ne to mun kalubalance shi ya kawo gurin ya kawo gurin jirgin annabi nuhu da aka yi ruwan tsufa da Allah ya ce wakila ya ardu la'ima ake wa ya sama'u aqali sai ce wa qidal ma bayan an gama ruwan tufanu Allah ya ce ya ke sama ruwan da kika sako haɗiye shi ke ma ƙasa ruwan da kika sako haɗiye shi Allah ya ce wa qidal ma kawai sai ga duniya ta ƙafi wa qudiya al-amru sai ya ce wattawat alamin jirgin daidaita ce ko ba daidaita ce ba sai aka yi amfani da kalmar istawat ala daidaita ta yi da ya gama ainihin wato ruwan tufanin da ruwan tufanin ya sakko sai Allah ya ce wa annabi nuhu fa idza stawaita anta sai ce wa man me ala al fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al qum bal kun ga istawa ala da ma'ana in ya daidaita a cikin jirgin shi da wanda ke tare da shi haka ya faɗa mana ya ce wallazi khalaqa al-azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun sai ce litastawu ala thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alaiha idza stawaytum alayhi kun ga istawa in ka daidaita akan me wa taqulu subhanallazi sakkarna hada wa ma kunna lahu da yana magana akan daidaita bishiya da yace muhammadur rasulullah Daidai tambaya ce zalika masalahum fit tawrat wa masalahum fil injil kazal in akhraja shaqahu fa azarahu fastaglada me ba dai ba fastawa ala ba ta daidaita akan makin gemanta saboda an yi amfani da kalmar istawa ga ala ba haka bane to mu mabba ayoyin qur'ani guda bakwai da Allah subhanahu wata'ala ya ci ya daidaita wannan ita ce ta 54 a cikin suratul araf ya ce inna Rabba kuma alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa kun ga istawa game me ga ala daidaita ce kenan wacce ta dace da shi su subhanahu wata'ala sannan ya faɗa a suratu yunus ya ce inna Rabba kuma alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arshi yudabbiru al-amra kun ga istawa ame ala sannan ya faɗa a suratul ra'd yace Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-arshi a suratul ta haka yace ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa a suratul furqan haka yace wa annabi wa tawakkal 'ala al-hayy allazi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi kabiran basira allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa alal arshi haka ya faɗa a suratul sajada yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardi wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa alal arshi ya faɗa a suratul hadid yace huwa allazi khalaqa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج منها وما ينزل من haka ya faɗa. to wai mutum so yake duk wa'annan ayoyin ai watsi da su annabi ya karantar da qur'ani shekara 23 bai taba ce masa habbai ba haka Allah yake nufi ba sai wani yazo ya ce to ai law kana kaza la kana kaza wa law kana kaza la budda an yakuna kaza wayannan laukaniya da mu ba ma bukatar sa a rike su wa'anda suka kawo kalmar istawa wai da ma'anan istawla an gane wai sun mastawa alal arshi wai istawa da ma'anan istawla sannan Allah ya yi rinjaye al'arshi suka kawo wani baiti cewa qadi qadistawa bishrun alal iraqi min gairi sayfin wadamin mihraqi wai wato wani mawaki ne ana ce masa aksalu shi yasa za ku ji ibn taymiya a cikin hadiyarsa wa idza tadalla bihi yaqulu qala al in ka ce masa Allah ya ce annabi ya ce sai ce maka aqtal ya ce waye aqtal din nan aqtal din nan fa hijira ta manzon Allah na da shekara 19 aka haife shi a zamanin shi akwai mawaka guda uku da suka yi tashi akwai farazdar yana ciki da kuma shi to shi wannan aqtal din kirista ne fa ɗaya kenan sannan na biyu a babi na luga aksalu kasancewarsa kirista na ɗaya na biyu me tabbatin cewa shi aksalu ya faɗi waccan kalma in ma ya faɗa wannan ya isa ya zama dalili a ture abinda Allah da annabi suka faɗa to shi yasa kaga wannan littafin al-muzhir na al-imam suyuti littafi ne ya yi shi a kan lugha kuma idan kana bibiyarsa za ka sha mamaki ta yadda ita kanta lugar akwai da'ifiya akwai munkara akwai matarufiya a lugar yadda kasa gashi imamu su ne ya bude akwai luga akwai shaza duk abin da ka sani a gidan hadisi na ƙa'ida sai ya inganta ake karba ita ma luga sai ta inganta ake karba da kirista ba zai zo kawai ba ya ce kadistawa bishirun alal iraki mu rushe maganan Allah da annabi da maganarsa sai mun samu dalili tukunna sannan za mu karɓi wannan mai wannan magana shi yasa ibn qayyim a cikin nuniyar shi yake faɗa yake cewa umar al-yahudu bi an yaqulu hissatun fa abaw wa qalu hissatun wa qalu hissatun li hawani yace an umarci yahudawa ba Allah ya ce masa udkhul babu sujadan ba wa qulu min hissatun eh wa qulu hissatun da suka tashi mai suka ce udkhulul baba sajjadan wa qulu min da suka tashi maimakon hitsatun sai suka ce mai hintsatun sai suka ƙara nuno sai ya ce wa kazalikal jihamiyu ƙila da hustawa fa'aba wa zadal harfa linna ƙusani haka nan jahamiya da aka ce musu Allah subhanahu wa ta'ala istawa sai suka ƙi sai da suka ƙara wani harafi maimakon istawa sai suka ce mai istaula sai ya yake cewa wato nunul yahudu wala amirun huma fi wahayi rabbil alamin za'idatani da waccan nunun din da yahudawa suka kara da wannan lamun din da aka kara aka ce ya yace duka ƙari ne a cikin wahayin da Allah subhanahu wata'ala shi yasa ibn qayyim saboda bala'i ne gidan karatu da ya tashi zai raddin wannan matsalar sai da ya dauki fuska ashirin ya bada amsa ta hanya arba'in akan wannan matsalar in ka yi karatu ka sani za ka je ka saboda haka wannan mu ita ce ainihin wato aqidar mu an gane to sannan haka mai risala ya faɗa yake wa huwa fi kulli makani bi ilmi Allah ya daidaita amma kowane guri ba inda ake yi wanda Allah subhanahu wata'ala bai sani ba da haka insha Allah sai gobe karkashin na sab'a samawati to ku riki za mu fitar da wata mu'ujiza ta ƙur'ani. suratul fatiha ba aya bakwai bane to idan ka je nan gurin nan ne Allah ya fara amfani da kalman bakwai bayan ya ce wa annabi wa laqad atinaka sab'an min al-masani ina ne karshen lissafin bakwai ya kare a qur'ani ina ne wa balaina fawqakum sab'an shidada Sunar da aka ambaci saba'an dinnan a qur'ani ita ce sura ta nawa ina hufazu ba suratul naba'i ba ce ita ce sura ta nawa ita ce sura ta saba'in da bakwai kuma to da haka sai gobe sai mu ƙara bayani akan wannan sai mu dora da izinin Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.